a yi haƙuri ɗan mani Allah ya bada sana'a yi Allah ya kawo kuɗaɗe ma su ma taho kawai daga sama kowa ya tsinta ya fi mining ɗin nan shi sa shugaban ƙasan da ya wuce Buhari ya ce ci ma zaune ne mu haka in kuma kalla gashi ci ma zaune ci ma zaune haka ne kawai mu burinmu lokaci ɗaya mai kuɗi ba haka ake ba ko da sata za ka yi ka tara kuɗi to ka fara sanin in dai ba ka da kwakwalwar juya su ko irin wani kwarewa akan wani aiki da za ka juya su shirme ne to ku ajiye mining ku ba da hankali kan karatunku ku ba da hankali kan kasuwancinku ku ba da hankali kan abubuwa wannan wanda ake so a dilmiyar daga yayyanmu sai kannanmu sai yan uwanmu sai abokanmu sai 'ya'yanmu to ba za mu bari ba za mu faɗi gaskiya